انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم abinda wannan littafi da aka aiko daga Suleiman ya ƙunsa shine bismillahir rahmanir rahim